Zaɓaɓɓun ayyuka bismillahir rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababban ayyuka shirin da kan yin dubi ga ayoyin alkur'ani mai tsarki gami da hadisan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zababban ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah madaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa rayuwa mai kyau a zaman duniya da lahira. Shirin na yau zai bayani ne kan ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'un musulunci da Allah maɗaukakin sarki yake girmama masu irin wannan ɗabi'a ya kuma ba su sabati a kanta tare da kyakkyawan sakamako. Wannan ɗabi'a kuwa ita ce ɗabi'ar kare mutane daga cutuwa. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu saurari wannan. Masu saurare shirin na yau sai fara da littafin Adda'awat na Sayyid Jalil Salihin Bawa na Qutbuddin Rawandi inda a cikinsa aka rawaito wani hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka. ya ce wajibi ne ga kowane musulmi ya yi sadaka a kowace rana sai aka ce wane ne ya wajabta wannan sadaka ya ma'aikin Allah sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cewa abinda ake nufi da sadakar hidimar ka na kare cutuwar mutane akan hanyar su sadaka ne wato idan mutum ya ga wani abun da zai cutar da mutane akan hanya ya kawar da shi sadaka ne nuna wa mutane hanya sadaka ne gaida marasa lafiya sadaka ne umarninka da kyakkyawa sadaka ne amsa sallama ma sadaka ne Ma saurare daga cikin waɗannan ababe da aka ambato kawar da abin da zai cutar da musulmi daga hanya na da babban lada da ya kai na karatun alkur'ani mai girma Ma saurare daga cikin waɗannan ababe da aka ambato kawar da abin da zai cutar da musulmi daga hanya na da babban lada da ya kai na karatun alkur'ani mai girma hakika cikin littafin amali na shaka sosai an rawaito hadisi daga ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce duk wanda ya kawar da abin da zai cutar da musulmi daga hanyar su allah zai rubuta masa ladan wanda ya karanta ayoyi arba'in na alkur'ani mai girma da a cikin kowane harafi za a bashi lada goma har ila yau ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a na daga cikin hanyoyi masu albarka da ke sanya mai su ya rabauta da gidan aljanna hakika cikin littafin alkhisal an rawaito hadisi daga ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce bawa zai shiga aljanna a dalilin ya kawar da wata ƙaya da ta kasance a kan hanyar musulmi ya ɗauke ta domin kada ta cutar da su. Har ila yau masu saurare daga cikin mafi girma na misdaƙin daƙile abin da zai cutar da musulmi shine taimakon mabukata masu rauni ko naksassu da makamantansu. A cikin littafin Qurbatul Isnad an rawaito hadisi daga annabar rahama Muhammad dan Abdullahi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa annabi Dawud alaihi salam wahayi cewa ya Dawud hakika bawa zai zo mini da wani aiki mai kyau ranar alkiyama sai in yi masa hukunci da gidan aljanna wato in saka masa da gidan aljanna sai annabi Dawud alaihi salam ya tambaye ubangiji ya ce ya ubangiji wannan wani aiki ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce damuwar da ya kawar wa ɗan uwansa mumini ko da ta kasance daidai gwargwadon ɓarin dabino wato idan bawa ya shafe wa ɗan uwansa hawaye cikin wata matsala da yake fuskanta ko da kuwa bata huce barin dabino ba sai annabi dawud alaihi ya ce ya ubangiji wajibi ne ga wanda ya san ka kada ya yanke ƙauna a gare ka har ila yau an rawaito hadisi daga shugaban mummune ali bin abi talib alaihi dangane da girman ladan da ke tattare da kawar da abin da zai cutar da mutane imam alaihi ya ce duk wanda ya kawar da abin da zai cutar da musulmi ruwa ne ko wuta ne ko kuwa maƙiyi ne to domin girmama musulmi Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta masa zunubansa har ila yau cikin littafin Hisal. an rawaito hadisi daga masoyin Allah Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce dukkanin kyautatawa sadaka ce kuma duk wanda ya yi nuni da wani alkhairi aka aikata shi ladansa kamar wanda ya aikata shi ne Allah kuma yana son taimakon mabukata masu saurare barkanmu da sake saduwa ci gaban shirin zai bayani ne kan ɗabi'ar wadatar zuci wato bawaye da waratu da abin da ke hannun mutane domin yin hakan na daga cikin kyawawan ɗabi'un musulunci da Allah maɗaukakin sarki ke so a cikin tafsiru Ali bin Ibrahim yarda Allah ta tabbata a gare shi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Ja'far Sadiq alaihi ya ce yayin da wannan aya mai albarka ta sauka suratul hijr aya ta tamanin da takwas. kada kuma ka zura idanuwanka ga abin da muka jiyar da wasu daga cikinku daɗi da shi kada kuma ka yi baƙin ciki da su kuma ka ƙasƙantar da kanka ga mummunai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce duk wanda bai yanke kauna daga wadatuwarsa ba maɗaukakin sarki zuciyarsa ta rabu da duk wata hasarar duniya kuma duk wanda ya jefa idanunsa bisa abin da ke hannun waninsa damuwarsa za ta karu kuma bacin ransa ba zai warke ba duk kuma wanda bai san cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ni'ima sai dai kawai a abinci ko kuma a sutura to hakika aikin sargagge ne kuma duk wanda ya wayi gari cikin bacin rai da baƙin ciki to ya wayi gari ne cikin fushin Allah maɗaukakin sarki A cikin wannan hadisi, masoyin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya shiryar da mu dangane da yanayin ɗabi'un da aka ƙi tare kuma da hanyoyin da mumuni ya kamata ya bi domin tsira daga taɓewa kuma wannan hanya ita ce ɗabi'ar wadatuwa daga abin da ke hannun mutane domin haka ne za mu samu cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi ya siffanta mana cewa wadatar zuci ita ce mafi fifikon ɗabi'ar wadatuwa da abin da ke hannu mutane kamar cikin wani hadisi da shak saduk ya rawaito cikin littafinsa mai suna amali saduk daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalin gidan Sarkaka, ya ce mafi alkhairin wadata wadatar su ci har ila yau cikin littafin amali na shak saduk an rawaito hadisi daga shugaban imamu ja'faru sadiq alaihi salam inda a cikinsa yake bayyana mana albarkar da mai ɗabi'ar wadatar zuci ke cimmawa abu uku abin alfaharin mummuni ne kuma adonsa ne a duniya da lahira sallar ƙarshen dare yanke ƙaunarsa daga abin da ke hannun mutane da kuma wilayar imami daga cikin limaman iyalin gidan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalin gidan tsarkaka masu saurare ɗabi'ar wadatar zuci wasilar mumuni ce wajen rabota da amsar du'a'insa gami da cimma falala Allah wacce ba ta da iyaka hakika cikin littafin amali na Sheikh Saduk an rawaito hadisi daga shugaban mai imamu Ja'afar Sadiq alaihi salam ya ce Idan ɗayanku yana so, idan ya tambayi Allah wani abu ya ba shi da gaggawa, to ya yanke ƙauna daga wajen mutane baki ɗaya, kada ya kasance yana fata a wajen wani face Allah Maɗaukakin Sarki. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya san cewa bawa yana da wannan ɗabi'a har cikin zuciyarsa, to babu wani abu da zai tambaye shi face ya bashi shi. A cikin littafin Hisal an rabaito wani hadisi inda a cikinsa aka ce wani mutum ya je wajen ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce ya ma'aikin Allah ka koyar da ni abin da idan na aikata shi Allah zai so ni kuma a doron ƙasa na samu soyayyar mutane sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce masa ka yi kwaɗayin abin da ke wajen Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ya soka ka guji abin da ke hannun mutane sai su soka a cikin littafin fiqhur rida alaihi an ce wani mutum ya je wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi domin ya tambaye shi wani miqdari na dukiya sai ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa duk wanda ya tambaye mu za mu bashi wanda kuma ya wadatu daga tambaya Allah zai wadatar da shi sai wannan mutum ya tafi ba tare da ya tambaye ma'aikin Allah wani abu ba wata rana ya sake komawa wajen ma'aikin Allah da wannan nufi sai ya je ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara faɗar cewa duk wanda ya tambaye mu za mu bashi wanda kuma ya wadatu daga tambaya Allah maɗaukakin sarki zai wadatar da shi ya yi zo wajen ma'aikin Allah har so uku yana jin irin wannan kalma sai koma ya je ya yi aron gatari ya shiga daji ya saro itace ya kai kasuwa ya sayar da shi da rabin ma'auni na sha'iyar ya kai gidansa suka ci da shi da iyalansa sannan ya ci gaba da wannan sana'a ta itace har sai da ya tara kuɗin sayan gatari ya saya nashi na kan shi, ya mayar da na aro a kwana a tashi da wannan sana'a ya sayi raƙumma guda biyu sannan ya sayi bawa guda da yake taya shi wannan aiki ya zamanto mai arziki sai koma wajen ma'aikin Allah sallallahu sallallahu alaihi ya bashi labarin al'amuransa sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa shin ba na gaya maka ba duk wanda ya tambaye mu za mu bashi kuma wanda ya wadatu daga tambaya Allah maɗaukakin sarki zai wadatar da shi da fatan Allah maɗaukakin sarki masu saurare ya ba mu wadatar zuci ta yadda za mu kawar da idanuwanmu da abin da ke hannun mutane mu zamanto masu dogaro da abin da ke wajenmu muna masu kuma meka hannu wajen Allah subhanahu wa ta'ala don wilayar yallan gidan ma'aikin Allah tsarkaka. وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan samu da sa'aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a mu dauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma aminu ibrahim kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك إني ببالي بك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك